كان كبر عليكم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم فعلى الله توكلت وَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون na'am <coughs> Allah madaukakin sarki yace watlu alaihim naba'a nuhin id qala liqaumihi ya qaumi in kana kabura alaikum maqami wa tadhkiri bi ayati llah fa'ala allahi tawakkaltu faajmi'u amrakum wa shuraka'akum thumma la yakun amrukum alaikum ghummah thumma qdu ilayya wa la tunzirun watlu alaihim naba'a nuhin ka karanta musu labarin annabi nuhu izkala li yayin da ya ce wa mutanansa ya qaumi ya ko mutane na in kana kabura alaikum maqami idan tsayuwata a cikin ku ko zamana a cikin ku ya zama muku abu mai wahala ko mai wahalarwa wa tazkiri bi ayatillah haka nan wa'azin da nake yi muku da ayoyin Allah in ya zama mai wahalar da ku fa'alallahi tawakkaltu to ni ga Allah kadai na dogara fa ajmi'u amrakum ku tara ra'ayinku ya zama ra'ayi guda ɗaya wa shuraka'akum ku tattaro ababan tarayyarku thumma la yakun amrukum alaikum ghumma sannan kada al'amarinku ya zama a ɓoye a tsakankaninku sun maƙudo ilayya sannan ku gama da ni wala tun kada ku saurara mu bayan Allah maɗaukakin sarki a ayoyin da suka gabata ya gama ba mu labari ya gama tabbatar da abin da ya shafi uluhiyarsa da kuma annabcin annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama da kuma ba da ansa ga shubuhohi wanda makiya addinin musulunci suke faɗa a wancan lokaci dangane da annabi sallallahu alaihi wasallama na zarginsa da cewa shi mai sihiri ne ko zarginsa da cewa shi makaryaci ne bayan Allah maɗaukakin sarki ya gama bayar da ansa akan dukkan waɗannan abubuwa sai kuma bayani ko akalar bayani sai ta karkato zuwa ga ƙisoshin annabawa ƙisoshin annabawa ubangiji maɗaukakin sarki ya ba da su a wannan sura bayan ya faɗi abubuwan duk da ya faɗa saboda wasu dalilai abu na farko duk lokacin da mai bayani yake bayani akan wani ilimi guda ɗaya to idan bayaninsa ya yi tsawo to babu shakka masu sauraro sukan iya su fara kosawa su fara gajiya saboda kasancewar abin da yake ta faɗa nau'i ɗaya ne ko iri ɗaya ne idan yana so ya shigar musu da nishaɗi ya shigar musu da karsashi to sai ya canza nau'i na fanni ko nau'i na ilimi wanda yake bayarwa zuwa ga wani nau'i daban to wannan zai sa ɗan adam ko mai sauraro ya ji sabon nishaɗi ya dawo fil wajen sauraron abin da yake sauraro to bayan ubangiji yi ta magana akan ad-dala'il wal bayyinat akan uluhiyya ta ubangiji da kuma annabci na annabi sallallahu alaihi wa sallama sai aka canza akalar magana zuwa ga kisoshin annabawa domin a samar da wannan kwaɗayi a zuciya a fitar mata a ƙara mata karsashi wajen sauraron abin da take sauraro abu na biyu don abin da zai faɗa a cikin waɗannan kisoshi su zama abun koyi ga annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama da shi da sahabbansa su san cewa abin nan da yake su na ƙiyayya da gaba da baƙaƙen maganganu da suke ji daga abokan faɗansu masu faɗa da gaskiya wannan wani abu ne da ya faru ga annabawan da suka gabace su ba su kaɗai ya faru gare su ba idan kasancewa wani abu na musiba wanda yake tattare da kai ba kai kaɗai ya shafa ba ya shafi ma wasu gabaninka kuma waɗanda ma za su zo bayanka zai iya ya shafe su to wannan wani Allah zai sanya maka nutsuwar zuciya hankalinka zai kwanta kamar yadda larabawa suke cewa almusibatu idza ammat khaffat musiba idan ta zama ba kai kaɗai ta shafa ba ta shafi ma wasu banda kai to sai ta yi maka sauƙi. sabanin ka ji cewa kai kaɗai ne kake cikin wannan tashin hankali to hankalinka zai fi tashi ya fi dugunzuma shi yasa a khansa al-khansa bintu al-khansa lokacin da take waka ga dan uwanta sahar wanda aka kashe shi a lokacin jahiliya a cikin yaƙe-yaƙen su na jahiliya take fada lokacin da take tuna shi take cewa yuzakkiruni tulu'u shamsi sakhran fa adhkuruhu li kulli ghurubi shamsi take cewa walaula baki na hawli ala ikhwanihim laqataltu nafsi ce kullun idan rana ta fudo ta faɗi to sai na tuna sakar, sai na yi baƙin cikin rabuwa da shi take cewa ba don masu kuka waɗanda aka kashe musu ‘yan uwa da nake gani a gefe da ni ba kusa da ni daura da ni to da babu shakka bala'in da nake ji tattare da ni zai sa in kashe kaina wato kasancewar akwai wasu tare da ita su ma kuma irin abin da ya same ta shi ya same su to wannan yana sanya musiba ya zama ta yi masa ta yi masa abin nan sauki shahulaula kasratul bakina hauli ala ikhwanihim laqataltu nafsi shi yasa Allah madaukakin sarki yake nuna cewa wannan ka'ida a ranar gobe kiyama ba za ta yi amfani ba ranar da Allah zai jefa in wuta cikin wuta duk yawan su kasancewar sun gansu da yawa a cikin a cikin wuta sun yi tarayya da juna a cikin wuta wannan ba zai kaffafa musu ba zai sa su samu sanyi ko sassauci a cikin zuciyarsu ba Allah ce walan yanfa'ukum al-yawma idh zalamtum annakum fil azabi mushtarikun tunda har kuka zalunci kanku a yau kasancewar ku kun yi tarayya a cikin wuta ba zai amfane ku ba ma'ana wannan ka'idar da take amfanar ku a duniya a nan lahira ba za ta yi muku amfani ba to dan ubangiji madaukakin sarki ya sanya tasliya ga zuciyar annabi sallallahu alaihi wasallama ya sanya tasliya ga zuciyar sahabbansa sai Allah maɗaukakin sarki yake ba shi wannan kisoshi domin ya ji cewa abin da ya same shi to ya samu annabawan da suke gabaninsa kuma daga ƙarshe Allah maɗaukakin sarki su yake ba wa nasara waɗanda suke faɗa da annabawan nan su suke kaiwa ƙasa abu na uku su kansu kafirai da masu faɗa da addini yayin da za su ji irin waɗannan ƙisoshi su ma ya kamata su ɗauki wa'azi ya kamata su ɗau darasi su san cewa duk yadda suka kai ga wauta suka kai ga matuƙa wajen cutar da masu kira zuwa ga gaskiya wannan ba zai kai su ko ina ba domin daga ƙarshe dai Allah maɗaukakin sarki yana ba da nasarar sace ga annabawa da waɗanda suka bi gwadabansu suka bi tafarkinsu kuma daga ƙarshe Allah maɗaukakin sarki yana karya gadon bayan maƙiya addinin Allah to lokacin da kafirai za su ji irin waɗannan ƙisoshi shi ma wannan zai sanya waɗanda Allah ya nufa da shirya daga cikinsu zuciyarsu ta karaya su ji cewa ya kamata su zo su saduda su miƙa wuya ga gaskiya sannan abu na hudu abin cikin abubuwan da wannan irin waɗannan ƙisoshi suke karantarwa suna har ila yau karantar da mu cewa wannan alƙur'ani ba annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ne ya ƙirƙire shi ba domin irin abin da ya kunsa na kissoshi wanda Allah maɗaukakin sarki ya labarta a cikin alkur'ani ba yadda za a yi annabi sallallahu alaihi wasallama tunda ba karatu ya yi a gurin wani ba ba wasu littafai ya so ya karanta ba babu yadda za a yi ba tare to idan aka ji annabi sallallahu alaihi wasallama yana karanta ayoyin Allah waɗanda suke kunshe da kissoshin labarurruka na wasu waɗanda suka rayu shekaru dubbanni ba yana ba da labarin kuma ba tare. ko tare da tawaya a cikin labarin ba wannan zai sa masu ɗaukan izina musamman waɗanda suke da ilimin abin da ya wakana su fahimci cewa eh lalle wannan alkur'ani daga Allah ne ba yin annabi sallallahu alaihi wasallam bane sannan kuma ga waɗanda za su zo daga baya waɗanda za su bi tafarkin annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama su ma sai darasi daga waɗannan kisoshi na annabawa su san cewa takurawa da musgunawa da nuna kiyayya da za a nuna musu a cikin harkar da suke yi ta da'awa da abin da suke faɗa na gaskiya kada wannan ya sa su sadu da su rusuna kada wannan ya sa su ci baya kada su yi tsammanin Allah ya rabu da su ne matukar suna rike da igiyar Allah suna rike da gaskiya to Allah yana tare da su komin daren dadewa ubangiji zai taimaka musu ƙarshe abokan faɗansu su za su kai ƙasa amma ba ainihin masu kira zuwa gaskiya ba saboda haka waɗannan ayoyi ko waɗannan ƙissoshi da za mu shiga suna ba da irin waɗannan darussa allah maɗaukakin sarki ya fara da ƙissar annabi nuhu alaihi a cikin wannan ƙissa ta annabi nuhu da allah ya faɗa a wannan guri akwai fa'ida kamar guda biyu fa'ida ta farko Allah maɗaukakin sarki yana gaya mana cewa mutanen annabi Nuhu alaihi salam yayin da suka doge suka cije suka tirje a bisa kafirci da kuma fada da annabi Nuhu alaihi salam da ƙaryata tashi. Allah maɗaukakin sarki ya gaggauto musu da azaba ta hanyar ya nutsar da su a ruwa Allah maɗaukakin sarki ya faɗi ƙissarsu domin ta zama izina ta zama wa'azi ga su waɗannan kafirai waɗanda ainihin suke jayayya da annabi sallallahu alaihi wasallama suke fada da tauhidi suke fada da annabci abu na biyu annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama yana karantar da mutane ƙuraishawa a wannan lokaci yana karantar da su abin da ya shafi tauhidi kuma yana gaya musu duk wanda ya saba wa tauhidi to sa ubangiji zai ainihin azabta shi to kafirai kuma suna gaggauto da azaba cewa idan har gaskiya annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa to yaya har yanzu ga sunan, nan ya girma ya tsufa ya mutu ba abin da ya faru wane ma gashi ne ya taso har ya tsufa ba abin da to me yake faruwa ne idan har abin da yake faɗa din nan gaskiya ne saboda menene ubangiji ba zai gaggauto da azabar ba shine Allah yake gaya musu cewa ga kisar annabi nuhu nan su dau wa'azi su dau darasi daga cikin ta annabi nuhu alaihi salam ya zauna cikin mutanansa 50 alf sanatin illa 50 ama ya zauna shekara dubu ba hamsin yana yi musu wa'azi yana gaya musu su bi Allah su bi shi su yi aiki da abin da ya zo da shi su tsoron Allah suna ta kangarewa dukkan hanyoyin da zai bi kamar yadda surat nuhu ta gaya mana dukkan hanyoyin da zai bi na yin wa'azi sai da ya bi amma duk da haka suka ci gaba da kangarewa dadewa azaban nan ba ta sauka a kansu ba bai hana ta sauka ba domin daga ƙarshe bayan waɗannan shekaru da ya kwashe a cikinsu dubu ba hamsin Allah ya kawo azaba din saboda haka dadewa azaba bata sauka ba ba shi yake nuna cewa ba za ta sauka din ba karshe dai za ta iya sauka din kuma ubangiji madaukakin sarki ya nuna ainihin gaskiyar al'amarin da ake kiransu zuwa gare shi ba tare da kuma sun yadda ba Allah madaukakin sarki a cikin waɗannan ayoyi ya ba mu kissar annabi nuhu amma an gaya mana faifanta ne na ƙarshe kissar annabi nuhu tana da tsawo ta ƙunshi abubuwa da yawa amma a cikin waɗannan ayoyi sai ubangiji ya ɗauko faifan ƙarshe na ƙisar annabi nuhu sai yake labarta mana faifan ƙarshe kuma abin da ya ƙunsa a tahaddi wato ƙalubale ƙalubalen da annabi nuhu alaihi salam ya yi wa mutanensa bayan dogon gargaɗi da ya yi musu bayan doguwar tunatarwa da ya yi musu bayan daɗewa da aka yi suna cewa da shi maƙaryaci za mu ga a cikin wannan ƙissa da Allah maɗaukakin sarki ya bayar na annabi Nuhu an naɗe dukkan wasu fayafaye waɗanda suke da alaƙa da ainihin asafina jirgin ruwa da annabi Nuhu alaihi salam ya ainihin gina ko ya ƙera ba a yi mana bayanin suwaye suka shiga cikinta ba ba a yi mana bayanin na ba duk ba a yi mana bayanin waɗannan abubuwa bayani daki-daki ba kamar yadda suka zo a cikin wasu surori kamar cikin suratu hud da za mu shiga cikinta nan gaba duk ubangiji ya naɗe wannan an fito da faifan da yake magana akan kalubale da annabi nuhu alaihi salam ya yi wa mutanensa domin wannan shi ake bukata a yanzu a cikin wannan bayani da Allah yake ana magana akan annabi sallallahu alaihi wasallama da mutanensa da ya zo musu da gaskiya suka ce da shi ƙarya yake yi ya ce musu shi annabi ne suka ce ba su yadda ba ya za a yi Allah ya aiko shi a matsayin annabi gashi mutum to sai Allah maɗaukakin sarki ya ɗauko musu labarin annabi Nuhu alaihi salam da yadda ya sha fama da mutanensa amma daga ƙarshe sai ya musu wani ƙalubale wanda shi wannan ƙalubale ɗin shi yake ƙara tabbatar musu da cewa eh lalle annabi Nuhu ɗin nan annabi ne inda ba annabi bane ba zai iya wannan da karkirji ya irin wannan ƙalubale ya cika baki haka ba to sai Allah maɗaukakin sarki ya ɗauko mana faifan da yake magana a kan wannan ƙalubale da yadda annabi nuhu alaihi ya nemi taimakon ubangijinsa da yadda allah maɗaukakin sarki ya tseratar da annabi nuhu alaihi da waɗanda suke tare da shi duk da cewa su ne 'yan kaɗan kuma allah maɗaukakin sarki ya kama makaryata ya halaka su duk da cewa su suka fi kowa yawa su suka fi kowa ƙarfi a wannan lokaci don haka za mu ga gaba ɗaya ƙisar annabi nuhu allah ya taƙaita ta cikin ayoyi 'yan kaɗan a cikin wannan faifai na ƙarshe Allah maɗaukakin sarki ya ce watlu alaihim na ba'a nuhin ka karanta musu na ba'a nuhin labarin annabi nuhu annaba a cikin a cikin lugar larabci idan aka ce annaba ana nufin alkhabarul azim alkhabar al'azim zu khatarin azim labari wanda yake da girma amma ya tasa'alun anin naba'il azim kalmar naba duk sanda balarabe ya amfani da ita to tana nufin labarin ba kankani ba ne labari ne da ya kamata kai da ake so a baka ka tsaya ka saurara ka ji me ake so a gaya maka shi ya sa Allah ce watlu alaihim naba'a nuhin bai ce khabara nuhin ba ka karanta musu labarin nan babba mai girma na annabi nuhu alaihi salam qala liqaumihi yayin da ya ce wa mutanansa ya kaumi ya ko mutane na ce ya kaumi ya ko mutane na daga jin yadda ya kirawo su zaka fahimci cewa abinda yake so ya gaya musu akwai ainihin burbushin soyayya a ciki akwai alamar yana son su san haka sai ya kirawo su da abinda zai nuna cewa su nashi ne shi nasu ne su nashi ne don haka ba cutar da su zai yi ba abinda zai gaya musu alkhairi ne sai ya qaumi ya ko mutane na za mu ga ba a faɗi mutane annabi nuhu ba su da wani suna na musamman da ake kiransu da shi Alƙur'ani sai dai a ce mutane annabi nuhu al'ummar annabi nuhu amma ba a ba ta wani suna wani a ce al'umma ce ta kaza domin a wannan lokaci a babu wasu al'ummomi da yawa hadda zai buƙaci sai an ware kowace al'umma da sunanta al'ummar ɗaya ce a wannan lokaci ba ta buƙatar kuma a ta mata sunaye daban-daban tunda abu ɗaya ne don haka sai za mu ga irin wannan shi ta faruwa sai dai a ce ƙaumi nuhin wazkuru iz ja'alakum khulafa min ba'di ƙaumi nuhin ce eh, min ba'di ƙaumi nohin ba a faɗe su da wani suna ba haka nan mutanen lokacin da Allah maɗaukakin sarki ba labarin annabi salih abinda yake ga mutanansa wazkuru iz ja'alakum khulafa min ba'di ƙaumi adin to lokacin qaumiya ɗaya ce al'umma ɗaya ce saboda haka ba su yawaita ba bare a ba kowanne sunansu ce ya kaumi ya ku mutane na in kana kabura alaikum makami idan tsayuwa ta a cikinku makami zai ɗauki ma'anar daɗewa a cikinsu da ya yi kamar yadda Allah ce falabi fihim alfa sanatin illa hamsin na ama ya zauna a cikinsu shekara dubu ba hamsin duk lokacin da ka daɗe cikin mutane kuma kana faɗa musu abu guda babu shakka za su kosa za su kosa musamman kuma in abin nan da kake faɗa musu abu ne wanda yake ba sa son su ji abu ne wanda baya da daɗin ji a gurinsu kuma ka daɗe kana ta faɗarsa kana ta maimaitawa kana ta faɗa kana ta maimaitawa babu shakka za su ji abin ya ginshe su ya ishe su ya kamata ka kyale su haka nan ce to daɗe wadda ne ina muku wa'azi ina cewa ku ba Allah ina cewa ku bar abin da kuke yi na bautar wani Allah ku tsantsanta Allah da bauta idan wannan ya muku girma ya muku nauyi yana wahalar da ku wajen sauraro shi ne ma'anar makami zamana a cikinku, ko makami yana nufin hali wa sha'ani idan yanayin da nake ciki na zamantowar mutum mai so abi Allah mai so a bar bauta ma wani Allah wannan yanayin da kuke gani nawa har ma wanda ya sa nake cewa kuma ku zama kamar ni masu bautar Allah shi kadai wannan kuna ganin ya muku girma ya muku nauyi sauraka makami zai iya daukan sha'ani wa hali zai kuma iya daukan makami ay lufi wa qiyami fikum ko dai yanayin da nake ciki ko kuma a dadewa ina muku wa'azi ina cewa ku ba Allah idan wannan ya muku girma kuna jin cewa abu ne wanda ya dame ku a wasu malamai suka ce kuma tana yi wa makami yana nufin tsayuwarsa a cikinsu yana musu wa'azi domin a bisa ga al'ada musamman a wancan lokaci mai wa'azi tsayawa yake yi masu sauraron suna zaune an ce haka annabi isa alaihi salam yake wa hawariyun wa'azi zai tsaya a tsaye so kuma ainihin suna zazzaune domin wannan shi yake nuna cewa shi ne yanzu ma'aikacin su yake yi wa aiki saboda haka shi ne mai ɗaukan wahalhalin su hutu ya zo musu da shi haka lokacin da zai tsaya a ciki su suna lokacin da zai tsaya na wa'azi su a zaune suke lokacin da yake kai kawo ya je ya kwankwasa gidan wannan ya je ya halarci ainihin tarurruka daban-daban ba komai yake so ba illa ya ga an karbi saƙon Allah haka shi aiki yake yi cikin wahala yake su kuma a zaune suke suna cikin jin daɗi abinda kuma ya zo musu zai abin da ya zo musu da shi shi zai tabbatar musu da wannan jin daɗin kuma jin daɗin da suke cike ya ɗore to babu shakka duk mutumin da ya saba da wani abu musamman idan na addini ne ya daɗe a kansa iyaye da kakanni babu shakka cikin ɗan ƙanƙanin lokaci haka nan ka fito masa baina ashiyatin wazo haha, ka ce da shi ya bar wannan abin da yake yi ya dawo ya bi wani abu daban da bai san shi ba babu shakka wannan yana da wahala abu ne mai wahala sai wanda Allah maɗaukakin sarki ya so da shirya shi ne zai bar abin da yake domin abin da zai yi tunani abin da ya daɗe a kansa iyayensa mahaifansa shi suka yi har suka mutu kakanninsa shi suka yi har suka mutu kakannin iyayensa shi suka mutu a kai kuma wani zo ce a bar wannan abin ba kyau idan ya tsaya yi tunani sai ce a to wannan maganar fa abinda take nunawa kenan iyayena ba daidai suka yi ba sun mutu akan bata kakanni na akan bata suke sai ya ji cewa in ya yarda da wannan kiran da ake masa kenan ya yarda iyayensa batattu ne kaga sai ya ga to ko da ya yarda iyayensa batattu ne gare yaki wannan magana gare yaki wannan abu saboda haka babu shakka wa'azin da annabi nuhu alaihi salam ya zo musu da shi dole ne su ji abu ne wanda yake mai nauyi a kansu shi yasa annabi nuhu yake ya musu in kana kabura alaikum kabura alaikum ya muku nauyi sa'uba alaikum wa thaqula alaikum ya muku nauyi kuna ga ba za ku iya karba ba ba za ku iya bi ba wa tadhkiri bi llah da wa'azin da nake yi ina karantar da ku ayoyin Allah kuma babu shakka kamar yadda kowa ya sani cewa idan mutum ya saba da duniya da jin dadin duniya babu abin da yake so illa ya hole ya hore ya more a wannan rayuwa ta duniya babu shakka ba zai so ya rika jin abin da yake da alaka da mutuwa abin da yake da alaka da azaba wuta jahannama kabari ba zai so ba shi yasa za ga dukkan wasu wanda suke yan duniya ba sa son su ji wa'azi domin ana wa'azi za a tabo lahira za a tabo maganar azaba ga wanda ya karkace za a tabo kaza za a tabo to wannan abubuwan su kuma baya gaban su haka dole ya musu nauyi annabi nuhu alaihi salam kamar sauran annabawa kamar sauran masu wa'azi shi ma zai faɗi ayoyin Allah ne gaba ɗaya zai faɗa musu abin da ya shafi daɗi abin da ya shafi kuma wahala zai gaya musu aljanna zai gaya musu wuta abu shakka ba za su so jin wannan ba ka zo ka samu mutane waɗanda suke cikin holewarsu ainihin da fantama wasu ana cin haram da halal babu bambancewa ka zo ka ce za ka yi musu maganar lahira za ka yi musu maganar azaba za ka yi musu maganar wuta abu shakka ba za su ji daɗi ba dole ne su ji wannan abin da kake faɗa ya yi musu nauyi shi ya sa ya ce wata kiri bi ayatillah da wa'azin da nake yi muku da tunatarwar da nake yi muku da ayoyin Allah umarni da kyakkyawan abu da hana mummuna da nake yi idan shi ma ya muku nauyi fa'alallahi tawakkaltu to ga Allah na dogara wasu malamai suka ce wannan jumla ita ce jaza'u shartun in kana kabura alaikum maqami wa tazkiri bi ayatillah fa ala Allah tawakkaltu shine jawabin to ni ga Allah na dogara kamar annabi nuhu alaihi salam anan yana musu yana hannunka mai sanda yadda ya ga irin kiyayyar da suke nuna masa da gabar da suke nuna masa da hanzarin da suke yi na su ga sun gama da shi ya fahimci cewa lalle lalla suna shirya masa wani sharri to sai yake gaya musu cewa ku je ku shirya sharrin duk da za ku shirya abin nan da nake faɗa kuna gaya muku nauyi to ni ga Allah na dogara abin da duk za ku shirya ba zai cutar da ni ba annabi nuhu alaihi salam ba wai yana nuna musu cewa a lokacin ne ya dogara ga Allah ba a daman can mai dogara ga Allah ne to amma a yanzu tun da ya yi hasashen cewa sun fa gaji da shi to duk lokacin kuma da masharranta miyagu suka gaji da mutum za su yi kokarin ya za su kawo karshen sa saboda haka yace tunda kun gaji da ni babu shakka akwai tunanin ya za ku ga karshe na to ku sani a shirye nake domin alallahi tawakkaltu ga Allah na dogara wasu daga cikin malamai suka ce wannan alallahi tawakkalt jumla ce i'tiradiyya wato ba ita ce jawabu sharti ba jawabu sharti shine fa ajmi'u amrakum fa'ala Allah tawakkal jumla ce irtiradiyya jumla ce mu'tarada tsakanin jaza'u tsakanin haka yana ce musu na dogara ga Allah in har abin da kuke ganin nake faɗa ya muku nauyi fa ajmi'u amrakum to ku tara ra'ayinku guri guda ajmi'u amrakum a nan za mu ga annabi nuhu alaihi salam ya ƙalubalance su da abubuwa biyar waɗanda ya bi su daki-daki daga mafi sauƙi har zuwa mafi tsanani domin ɗabi'ar masharranci kenan zai fara yin tunanin sharri zai fara daga mai sauƙi ne har ya kai ga na sama ba daga na sama zai wa ƙasa ba ba zai yi tunanin abu babba ba na mugunta kuma ya dawo yana rage ba sai dai ya dinga gaba haka ɗabi'ar masharranci take mugu a zalimi saboda haka sai ya nuna musu to ɗabi'ar takun haka take don haka ga abubuwa nan guda biyar ku je duk ku yi ya ce fa'ajmi'u amrakum na farko ku haɗa ra'ayinku ɗaya wato kada ma ku rika yin tantama ku cutar da ni ko ka ku cutar da ni ku yi mun mugunta ko ka ku yi mun mugunta a'a ku bar ra'ayinku ya zama ɗaya kawai shine za ku yi mun muguntar wannan shine abin da logar larabci take nuna idan aka ce ajma'a ra'ayahu ala kaza ma'ana ya yanke zai yi abu kaza bayan da yana taraddudi shine al'azmu ala fi'li shay'i ba'da taraddudi bayna fi'lihi wa diddihi bayan da mutun yana kai kawo in yi ko ka in yi to sai ya yanke abu guda kawai zan yi to wannan shine ake kewa ajma'a alaihi ko ajma'a amrahu ala kaza to idan da ra'ayyukan ku daban-daban ne ko an zo mitin ma wani ya ce a yi kaza wani ya ce a'a a ɗan saurara ɗan uwanmu ne wani ya ce ku dube shi ya yi shekaru wani ya ce a'a annabi nuhu ya ce a'a ku tsaya kan ra'ayi ɗai kawai ra'ayin kuma shi ne ku cutar da ni ɗin kada ku fasa abin da ku kai niyya fa ajmi'u amrakum wa shuraka'akum wannan shi ne abu na biyu wa shuraka'akum ai ajmi'u shuraka'akum ku tattaro ababan tarayya ku dukkan wasu wanda suke da ra'ayi irin na ma kuma ba sa cikin mitin mitin da kuke zama ku kirawo su su ma su shiga su yi tarayya da wannan ba kalubale bane ba ku kadai ba ma da yanzu kuka yanki abin ra'ayin cewa ku cutar da ni ku yi bincike ma idan akwai wasu ba su bayyana ra'ayinsu ba amma irin ra'ayin ku gare su su ma su zo su yi tarayya da har kullum aka yi tarayya akan abu to za a fi jin karfin yinsa to ku yi tarayya gaba ɗaya wasu malamai suka ce wa shuraka'akum ana nufin gumakanku ba kuna cewa suna cutarwa suna amfanarwa ba to ku haɗa da su wajen cutar da ni ni na ce ba za a bauta musu ba kuma ƙarya ne bautar tasu to ku je ku nemi agajinsu su ma su sa hannu wajen cutar da ni wajen a ƙulla min wani sharri a ƙira'ar jumhur wa shuraka akum ana karanta ta bin nasu Wani ita ce kira'a mashuriya akwai ƙira'ar yaqub da wasu daga cikin makaranta suna karanta ta bin rafi wa uku to ce wa shuraka uku zai zama wato atafi ne ba akan amrakum ba zai zama atafi ne akan alwawo da take cikin fa'ajmi'u sai zama fa'ajmi'u antum wa shuraka uku ku da ma abokan tare ku duk ku haɗu ku haɗa ra'ayinku ya zama ɗaya to kaga wannan tahaddi ne kalubale ne na biyu sannan sai ya ce da su sun malayakun yakun amrukum alaikum gumba sannan kada al'amarinku ya zama a ɓoye a'a ku fito ƙarara domin duk lokacin da mutum yake abu a ɓoye a ɓoye ba zai tsayaye shi ba cikin nutsuwa ku yi abin a cikin nutsuwa kuma ku fito ƙarara kan ma ku rika ɓoyewa ba na shayin ba na shayin cewa na sani din ko ku cewa na sani ko zan ɗau wani mataki na ya zan kare kaina ko in gudu domin kana tunanin ya zaka cutar da mutum haka dinga yin abin a ɓoye kai ya sani in ya sani zai ɗau wani mataki ko ma ya gudu to a'a kar ku ɓoye ku fito ƙarara ku yi a cikin nutsuwa hankalin ku kwance sun malayakun amurkum alaikun gumma sun maƙudo ilayya tayo idan sun abin nan sun yanke shawarar cewa za su yi masa ɗin za su cutar da shi daga baya wasu su ce to a dai kyale shi akwai yiwuwar haka ta faru ya ce a in kun yanke ku zartar kamar yadda sahara suka gaya wa fir'auna faqdi ma an taqat ka zartar da abin da za ka zartar ka yi abin da za ka yi wato kada ma ku ce ko bayan an yanke kun san a kotu akan yanke mutum hukunci a ce amma ba a zartar ba to in kun yanke kawai ku zartar shi ne sun faƙzu ilayya ba a ce sun faƙzu alayya ba domin akwai bambanci tsakanin ƙaza alaihi da ƙaza ilaihi ƙaza alaihi ya masa hukunci amma ba lallai ya zartar ba ƙaza ilaihi ya masa hukuncin kuma ya zartar shi yasa ce sun maqdu ilayya ku yi hukunci in kun yi hukunci kuma ku zartar kaga gaya nihaya ƙoli kenan wajen kalubale sannan abu na biyar ce wala biro kada ku saurara kada ku yi jinkiri domin ta iya yiwa bayan duk kun gama yanke hukuncin kuma kun ƙudiri aniyar za ku zartar ku ce to a bari sai wani lokaci ce za a zartar amma bayan shekara ɗaya ko bayan wata ko watakila zai gyara halinsa ko zai daina a'a ba na son ku jinkirta ma in yanzu kuka yanke hukuncin kawai ku zartar me wanda yake nuna maka bahaushe ya ce kowa kaji ya ce a yi wasan jifa eh ya taka dutse ma'ana a shirye yake ya kamata masu hankalinsu su yi tunani anya mai wannan maganar kuwa babu wani tare da shi wanda ya fi ƙarfinmu ga shi da shi kaɗai ne kamar yadda Allah ya ce kuma yan waɗanda suka yi imani da shi fa ma amana ma'ahu illa qalil yan kaɗan ne suka yi imani da shi to amma kuma yana fitowa ƙarara yana faɗar irin waɗannan maganganu yana cewa ayi kaza ayi kaza ayi kaza kuma kada ma a saurara kada a jinkirta a gaggauto da abin wannan zai sa masu hankalin cikinsu su yi tunani eh lalle wannan mutum abin da yake faɗa ɗin nan ba banza ba ya san abin da ya taka yana tare da wata kuwa akbaru min quwwatina tare da wani karfin da yafi namu saboda ita su kansu waɗannan kalmomi gudar alama ce dalili ne wanda yake nuna masu wanda yake nuna gaskiyar annabi nuhu alaihi salam cikin abin da yake faɗa yace in thumma qdu ilayya wala tunzirun sai yace fa in tawallaytum إن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين saboda haka sai yake ga sai ce to fa in idan kuma har kuka juya baya fa ma sa'altukum min ajr to ban nemi wani lada a wajen ku ba in ajriya illa ala Allah lada na kawai yana gurin ubangiji wa umirtu an akuna minal muslimin kuma an umarce ni in kasance tare da musulmi in kasance daga cikin masu miƙa wuya ga Allah ce fa in tawallaitum wace in kun kasance daman kun juya baya ba ku yarda da abin da nake faɗa ba to ai kun riga kun sani kuma abinda da nake cewa ku zo ku yi na addinin Allah ba biya yada ku kai ba bare ku tuhume ni da cewa wani amfani nake nema na ba ku biya ni ba da a ce biya na kuke yi sai ku ga cewa a'a ina ta nacewa ne akan abinda nake da wani dan amfani a ciki to amma kuma kun sani ma sa'altukum alaihi min ajr ban taba cewa ku bani wani abu na lada ba akan abin kuke kuke kuke faɗa domin wanda zai baka lada shine wanda ya saka aiki ko kuma aikin nan ba ko kuka sani ba don haka dan mai zan yi tsammanin ku za ku biya ni wanda ya sani shi zai biya ni in ajriya illa ala Allah shi ya sani aiki aikin sa nake yi don haka shine yanzu zai biya ni kuma idan ga wanda zai biya ka abu mai tsokan da yafi na kowa yau za ka tsaya ka yi ma wanda zai dan baka abin da bai karya ba inda biya na za ku me za ku bani hutamud duniya ne za ku bani ko abinda zan ci in cinye a nan abinda ba zan amfana da shi ba a lahira ya ƙulu ibn adam mali mali fa hallaka min malika illa ma akalta fa ablait illa ma akalta fa afnait aw aw labista fa ablait aw tasaddaqta fa amdait dan adam in ji manzo sallallahu alaihi wasallam ce kullun cewa yake dukiyata dukiyata dukiyata dukiyata da an magana ya ce dukiyata kudi na jari na kadarata kantina famfanina annabi ya ce fa hallaka yabna adam min malika illa ma akalta fa abnai fa afnait dan adam akwai wani abin da zaka yi da'awar naka ne cikin duk abin da ka tara in ba dan abin da zaka ci a cikin ka baka kasayar aw labista fa ablait ko abin da zaka sa tufar da zaka sa kuma ta tsufa aw tasaddaqta fa amdait ko abin da zaka ba da sadaka wanda shine zai bi ka can to wannan shi ne kawai san ka a cikin dukiyarka ko mai ka mallaka to duk abin da za ku bani bai wuce abin da zan amfana da shi ba amma lada gwaggwaban lada shine abin da zan samu a gurin Allah kuma wannan shi nake hari ne ba abin hannunku ba ce fa in tawallaitum fama sa'altukum min ajr in ajriya illa ala Allah wasu malami suka ce shi kansa wannan wannan jumlar ta gaba ita ma ƙarin fitar musu da tsammanin ko ya ji tsoronsu ne domin me zai sa ka ji tsoron wani zai za ka ji tsoron wani saboda abu biyu ko dai saboda kana gudun sharrinsa ko ko kuma a'a akwai wani abin da yake maka na alkhairi ya daina waɗannan abubuwa biyu su sa ka ji tsoronsa to ayoyin da suka gabata annabi nuhu ya nuna musu baya jin tsoron sharrinsu duk abin da suka yi niyya su yi saboda haka ya yi ƙalubale ya faɗi abubuwa biyar matakai-matakai tun daga cewa su zartar da abu su ƙulluci abu ɗaya su tara ma waɗanda suke da ra'ayi irin nasu sannan kuma su yi masa hukunci sannan kada abin ya zama a sannan su yi masa hukunci sannan su zartar da gaggawa ka ga nuna baya tsoron sharrinsu baya tsoron sharrinsu to idan kuma abin da ya shafi alkhairi ne wato suna dan bashi wani amfani ne na duniya to daman can bai nema ba ba kuma su bashi ba to saboda haka akan me zai ji tsoron su babu sharrin da zai sa shi ya firgita babu kuma wani alkhairi su na ungo-ungo da zai ji tsoron ya yanki daman miyagu azzalimai har kullum dama da suke barazana da shi kenan makamansu kenan guda biyu ko dai su cutar da kai ko kuma a in suna ɗan san maka wani abu su ce sun daina wannan shi ne makamunsu ba su da wani abu sama da wannan don ba su iya danne ka su cire abin da yake cikin zuciyarka na gaskiya su jefar da ƙarfi da yaci shi yasa za mu ga a tsawon tarihi abin da miyagu a zalibai suka yi amfani da shi don wajen yaƙi da masu gaskiya kamar yanzu in ka ɗauki lokacin al'imamu ahmad ibn hanbal yayin da daula gwamnati ke so ta tirsasa su shi da mabiyansa akan sai sun yarda da muguwar aƙidan nan mai cewa alƙur'anu makhluk cewa alƙur'ani halitta ne kamar sauran halittu ba wai magana ce ta Allah ba mu'tazilawa da miyagun malamai waɗanda suka shiga cikin fada irin su ahmad ibn abi du'at suka tsaya suka ziga ainihin al-ma'mun cewa lalle lalle a kira malamai a tirsasa su sun bi wannan aqida karfi da yaji ai amfani da karfin daula da karfin mulki za mu ga amfani abinda suka yi amfani da shi wanda suka ga ba za su iya taba shi ta hanyar su cutar da shi ba sai aka ce to ai gwamnati tana taimakawa malamai shi a hana shi kamar affan ibnu muslim as-saffar ɗaya daga cikin malaman imamu ahmad ne a lokacin da aka ga shi ba za a iya taɓa shi ba saboda ya kahu in aka taɓa shi to gaba ɗaya garin zai kama da wuta sai aka ce to shi ai yana karɓar albashi daga daga baitulmali a dakatar da albashinsa abinda suka yi masa shi kenan sai imamu ahmad kuma lokacin da yake su ne matasa a lokacin bai yi shuhurar da ya yi a baya ba sai aka ce su waɗannan aje a kamo su a ɗauro su da sasari a samu su sarka a hannu da ƙafa a zo da su aka kashe wasu wasu aka azabtar da su aka ɗaure wasu to wane shi ne makamin da dukkan wani mugu ya zai amfani da shi a kowane lokaci ma da ya ce zai cutar da kai ma da ya ce zai hana ka abin da yake baka to annabi nuhu ya ce to dukkan waɗannan makaman guda biyu ne ba za su yi aiki a kaina ba idan sharri ne to ku ɗauki mafi ƙololuwa ku yi min idan kuma kuna jin wani abu da za ku hana ni to ai da kun san ba ku ba ni ban taɓa cewa ku ba ni ba ma sa'altukum alaihi min ajir in ajriya illa alallah. wa umirtu an akuna minal muslimin kuma an umarce ni in kasance cikin musulmi wannan shi yake nuna maka addinin annabawa gaba ɗaya shine al-islam kamar yadda Allah ce inna ad-dina inda Allahil islam addinin Allah shi ne musulunci tun daga kan annabi nuh tun daga kan annabi adam alaihi salam har zuwa wannan al'umma musulunci shi ne addinin haka kalmar islam suna ne da ake kiran tauhidi da shi abinda yake ta Allah da bauta da rashin hada wani da shi cikin bauta wannan shi ne Al'islam, mi kawuya da saranda ga Allah madaukakin sarki saboda haka dukkan annabawan da Allah ya aiko akan wannan suke gashi a dai abinda annabi nuhu alaihi salam yake cewa wa umirtu an akuna minal muslimin hakanan annabi ibrahim id qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin annabi ibrahim Allah ya ce ka musulunta ka miƙa wuya ka saduda ya ce aslamtu li rabbil alamin na saduda na miƙa ga ubangijin duniya gaba daya annabi isma'il ɗansa ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة يا أبنجي كسن يا مسلمي غريك هكذا يا أم سوما سوزما ذرية مسلمة هكذا النبي يعقوب أنسى أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدة ونحن له مسلمون mu gaba ɗaya musulmi ne annabi yusuf rabbi qad ataitani min al-mulki wa 'allamtani min ta'wil al-ahadith fatir as-samawati wal-ard anta waliyyi fi ad-dunya wal-akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis salih tawaffani musliman ka karbi raina ina musulmi sannan ka riskar da ni da mutanen kirki haka nan annabi Musa alaihi salam ya qaumi in kuntum amantum billahi fa alaihi tawakkalu in kuntum muslimin ya ku mutane na har in kun yi imani da Allah to ku dogara ga Allah shi kadai in har kun kasance musulmi haka nan annabi Sulaiman alaihi salam lokacin da ya aika da wasiƙar nan zuwa ga ainihin Bilqis me yake ce mata Allah ta'alu alayya wa tuni muslimi ku zo mun kuna musulmi haka nan annabi Isa da hawariyun qalu amanna washhad bi annana muslimun haka suna ne guda ɗaya da aka kira dukkan al'ummomi saboda yana nuna saranda da miƙa wuya ga Allah da kakkaɓe bauta daga dukkan wani Allah wannan ita ce magana mafi inganci akwai maganar wasu malamai da suke cewa ainihin wannan suna al-islam khususiya ce ta wannan al'umma kawai sauran al'ummomi ba a kiransu da wannan suna wannan maganar ba ta da hujja domin alkur'ani gaba ɗaya yana nuna saɓanin haka suyuɗi allah ya ji ɗansa da rahamarsa ya yi risala a kan wannan don ya tabbatar da khususiyar wannan al'umma ga wannan suna na al'islam to amma sai ya yi ta bin kan waɗannan ayoyi da tawili cewa a nan ana nufin annabawa kawai su kaɗai ne ake kiransu musulmi ban da al'ummarsu wanda kuma a ayoyin duk ba haka suke ne annabi musa ya kawo in kuntum amantum billahi fa alaihi tawakkalu in kuntum muslimin annabi musa yana gaya wa mutanensa ne ba wai annabawa yake gaya ba yana gaya wa mutanensa ne gaba ɗaya to kaga a ce suna ne da yake banta da annabawa kawai wannan magana ce wacce take mai rauni haka wannan shine addini guda daya da kowa sai ya jewa da Allah da wannan addini ne zai samu fita to shine Allah madaukakin sarki yace fakazzabuhu fakazzabuhu fanajjaynahu wa man ma'ahu fil fulki waja'alnahum khala'ifa wa lil mu'minin ne Allah maɗaukakin sarki yace fakazzabuhu sai suka ƙaryata shi fanajjaynahu sai muka tserar da shi wa man ma'ahu da waɗanda suke tare da shi fil a cikin jirgin ruwa waja'alnahum khala'ifa muka sanya waɗanda ke tare da shi masu maye ƙasa wa aghraqna alladhina kazzabu bi ayatina muka nitsar da waɗanda suka ƙaryata da ayoyinmu fanzur kaifa kana aqibatul munzirin don haka sai ka duba ka gaya ƙarshen al'amarin waɗanda aka yi wa gargaɗi suka fanɗare yake kasancewa Allah ce fa kazzabuhu sai suka ƙaryata shi ma'ana annabi nuhu alaihi salam ya musu wa'azi ya musu wa'azi iri iri amma sun ƙaryata shi ba wai daga wannan magana ne suka ƙaryata shi ba ai sai bayan da duk sun yayi musu dukkan maganar da zai musu ya musu dukkan maganar da zai musu sai suka ƙaryata shi ci fakazzabuhu sai suka karyata shi fanajjainahu sai muka tserar da shi tserarwa daga me Allah duk bai bayani ba ta yaya aka tserar da shi Allah bai bayani ba anan domin anan bukatar dai kasancewa waɗannan mutane sun tsaya gaban annabi nuhu alaihi salam sun ce ba zai da'awa ba shi kuma ya ce sai yayi yayi musu ƙalubale na ƙarshe ƙarshe suka so su cutar da shi Allah maɗaukakin sarki kuma da ya so saukar musu da azaba ya saukar da azaba ya tseratar da annabi Nuhu alaihi salaam. duk sanda ka ji an ce an tserar da wani ko a ce wane ya kai labari to abin ga shi ma zai haɗa da shi kalmar na jainahu tana nuna cewa azabar da ta sauka mai gamawa ce da kowa to amma sai Allah ya tseratar da annabi nuhu isa annabi nuhu ya hai shi ta shafe shi ba domin Allah maɗaukacin sarki ya gaya mana ya azabar ta kasance fa fatahna na samaa bima'in munhamir wa fajjarna al-arda uyunan faltaqa ala amrin qad qudir kaga wani abu ne da dan adam ba zai iya masa ba zai iya kubuce masa ba Allah ya buɗe sama kamar ka ce ƙofofi ne a sama gaba ɗaya duk aka buɗe su shi ne fatahnar sama muka bubbuɗe sama bima'in munhamir da ruwa wanda yake zuba kamar da bakin ƙwarya wannan sai daga ce kamar da bakin mai kamar da bakin ya fi ƙarfin ƙwarya kuma iya abinda bahaushe zai faɗa kenan ya nuna maka yawan ruwa to in akwai abin da ya fi bakin ƙwarya ɗin za ka iya faɗasa kawai ka faɗa bima'in hamir ce fajjarnal arda uyuna galibi ruwa ya sauƙo ƙasa ƙasa kuma tsotsa take ko ka ko da gidanka ne ake ruwa kaga ruwa yana cika ma gida kana sa ran cewa zai tafi ruwa tsotse zai tsotsi ko to sai Allah ya wannan ruwan ba fa irin wanda ka sani ba bane don haka ita ma ƙasar kawai sai idanuwar ruwa kawai suka shiga bulbula wa fajjarna al-arda uyunan kalmar fajjara wato kamar a fasa kasar kawai kaga ruwa yana tsiri to kaga wannan wannan akwai dan adam ina zai je to akarin sai ce ko yawa ruwan hanya ko ya dinga gudu to ita ma kasar ruwa take fito da shi shi yasa Allah ce faltaqal ma'u ala amrin qad to a irin wannan yanayi ai kaga sai yadda Allah shi yasa lokacin da dan annabi nuhu din yake cewa eh, abin nan lokacin da yake yake cewa sa'awi ila jabalin ya'simuni min alma mai annabi nuhu yace masa la asima al-yawma min amrillah illa man rahim shi yi tsammani in ya hau kan dutse to iya na saman ne in ya sauka ƙasa zai kwaranyi shi sai ya sauko bai san cewa wannan sojan da ubangiji ya ajiye ya saukar da shi ba ya fi karfin dutse ya kare ka daga wannan shi shine wannan ruwan wannan jundun lahi din shine wannan ruwan ce la asima yawon min amrillah illa rahim wa hala na al-mawju fa minan min al-mughraqin to shine kaga nan akwai bukatar a ce ubangiji ya shiga wajen tserar da wanda yake so tserar shi yasa Allah ce fana jainahu akwai kalmar anja akwai kalmar najja galibi a larabci duk sanda kalma ta zo aka yi ta'adiyyarta da tad'if ba da hamza ba ba a ce fa'an jainahu ba aka ce fana jainahu kalmar najjaina tana nuna akwai mu'alaja wato abu ne wanda sai da kikikaka kaka ba abu ne cikin sauki ba wato mu'alajar an yi ta bayan yin ta bayan wannan bayan abin nan fana jaina wa man ma'ahu fil fulki muka tseratar da shi a cikin jirgin ruwa shi da waɗanda suke tare da shi waje allahun khala'ifa muka sanya su ne za su maye ƙasa su za su maye gurbi bayan halakar waɗanda suke duniya gaba ɗaya kamar yadda Allah ce waje allah taho humul baƙi muka sanya zurriyar annabi nuhu alaihi salam su suka yi saura sauran da ubangiji ya halaka su wannan wannan tana nuna cewa ruwan ya gama ko ina da ina duk da cewa akwai tatsuniyar mutanen cana sun ce dufa da bai je wajensu ba su da aka yi dufa na bai je cana ba <laughs> saboda haka kaga su mutanen cana kenan tun na asali ne ba su samu ainihin eh, yankewa ba to amma Allah cewa mutanen annabi nuhu alaihi salam su suka yi saura faji Allah zurriyatuhumul baqi baki saboda haka har ku mutanen cana ruwa ya cinye ku aghraqna allazina kazzabu bi ayatina muka nutsar da waɗanda suka karyata ayoyinmu fanzur kaifa kana aqibatul munzari anan mu'minai Allah ya yi musu abubuwa guda biyu mutanen annabi nuhu alaihi salam Allah ya musu abubuwa guda biyu abu na farko ya tsirar da su fanajjainahu abu na biyu domin abinda kalmar khalifa take nunawa ka maye gurbin wani ka ci gaba da raya abin da da yake shine khalifa ce wani khalifan wani ma'ana ya maye gurbinsa ya ci gaba da tafiya akan doron abin da yake na raya abubuwa na amfanin duniya saboda ka suka ci gaba da raya ƙasa wannan shi yake nuna maka cewa har kullun ɗan adam a doron ƙasa rayuwarsa tana raya ƙasa ne ba tsaye take guri guda ba shi yasa tun daga wancan lokaci har zuwa yanzu kullun kage-kage na na na raya rayuwar duniya karuwa suke yi ba tsayawa suke yi ba abinda ka sani ka san shi babu shi ajiya ko ajiya ma baka tunanin shi ko da wani zai faɗa ma zaka ci hauka ne ba zai yiwu ba yanzu ya zama waki yaron da za a haifa yanzu shi zai tashi ma ya ga abun ne kawai ba ya da ma tunanin wai abun ba zai yiwu ba shi ya tashi ma ya ga abun duk da cewa mu najeriya kasar mu ana mayar da mu baya domin mu gaba ɗaya a can muke rayuwa a can gefe duk duniya ta yi gaba mu muna danna rubas mu rubas muke dannawa saboda haka abubuwan da duk tuntuni an wuce su mu wai su muke fafutuka wai kana fafutukar a a baka wutar lantarki a saman maka da ruwan famfo an wuce wannan ake magana wutar lantarki to amma da yake dan najeriya Allah ya jarrabe shi sai dai kuma Allah maɗaukakin sarki muke ta fata fi samun mada da mafita ƙarfi da yaji an mai da mu ƙauyawa ƙauyawa domin wannan rayuwa a yanzu ita ce ta ƙauyanci a zo ana cewa zan muku wutar lantarki kuna ihu an wuce wannan waya yanzu ke zan muku wutar lantarki kuma <laughs> to amma mu yanzu ake gaya mara. da fa an fara wuce wannan fa lokacin jamhuriya ta biyu na tunawa wasu 'yan siyasa har abinda suke yi wa mutane cewa suke zaɓi muku famfan fura ma'ana an wuce na ruwa amma yin sai ka ji ana cewa ai wannan ciyaman mutumin kirki ne ya gina rijiyar burtsatse ya gina rijiyar wannan fashi ne yanzu mai kiyasin kaga har gwamnatin tarayya wai gina rijiyoyin burtsatsi ita ba take to rayuwar dan adam a doran kasa so ake kullun ya taraya ta ba ita kashe ta ba shi yasa Allah ce faj'alnahum khala'if sai muka sanya su masu raya ƙasa masu maye gurbin waɗancan kuma suka ci gaba da raya ƙasa haka wannan baiwa biyu Allah ya musu ya tserar da su kuma ya sanya musu masu kishin kasar su ne suka ci gaba da raya kasar su su kuma waɗancan Allah madaukakin sarki cewa azraqna alladhina kazzabu bi ayatina a nan sai ubangiji ya kawo eh, ya kawo al'ismul mausul ya ce kazzabu bai ce wa aghraqnahum ba wa aghraqnal ladina kazzabu domin ya nuna maka cewa wannan shine dalilin da ya sa aka halaka su ƙaryatawar da suka yi ita ce ta jawo musu wannan halaka ɗin.